Tun da farko maganar sha'anin tsaro batu ne da ya ɗauki hankulan jama'a. kafin magabata su ɗauki ƙwaƙwaran matakai. A gaskiya mun sha matukar wahala saboda mun taɓa rayuwa ko da wajen tafiya wani ɓangare abu ne mai wahala. Don haka ko tattara masu hannu da shuni ko kuma masu buƙata abu ne mai wahala. Amma a halin yanzu komai ya fara daidaita sai mu ce mun gode Allah. Babbar ƙungiya ce gare mu da ta haɗa ƙungiyoyin mata da da dama, amma sai dai ba mu da cibiya a nan difa. Kuma ayyukan da muke yi wani lokaci sai idan ɓangaren ya mai sun tuntuɓe mu ne domin mu wakilci ƙungiyar, ko kuma idan hukumomi suna buƙatar wakilci na ƙungiyoyin mata, ko kuma wani abokin hulɗa da yake nan difa. To a gaskiya dai muna iya mu domin tafiya a gurin abokanin hulɗa domin ganin ko za mu samu wani abu da za mu tafiyar da ayyukan da muke yi da kanmu. Muna da niyya sai dai dai kun san idan ba jari to abu ne mai wahala. Ƙungiyoyin mata su ma a nasu ɓangare suna iya ƙoƙarin su tare da abokanin hulɗa. Misali akwai wata ƙungiya mai suna Zona Kulu wanda ba su daɗe ba sun samu tallafin kaya na sarrafa shinkafa daga ƙungiyar PAK. A hali yanzu dai sun girku da kyau saboda sun samu tallafi har da kuɗaɗen sama ayyukan nasu. Mata suna buƙatar samun ayyukan cin gashin kansu. Bayan haka kowa ya sani matan jihar Difa suna gudanar da ayyuka kamar kayan kere kere hannu, kamun kifi da noman lambu saboda suna da albarkatun ƙasa na kogin tafkin Chadi. Amma sai dai kash tare da matsalar tsaro da kowa ya sani harkoki sun ja baya. A gaskiya idan suna samun tallafin gudanar da ayyukansu na cin gashin kansu to abu ne mai kyau. qui puisse les mettre à l'aise pour qu'elles puissent mener leur propre activité génératrice de revenus, ce serait une bonne chose.